حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عضاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر آه، الإمام مالك Yeah, ji zo ne daga mu'jiza ta shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mu'jiza kamar yadda ake faɗa amma abin da yake daidai a ce al'aya wanda wannan shine abin da nassi na Qur'ani ya tabbata kuma shine abin da ya tabbata, na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suka nuna a ce al'aya wannan shine abin da yake daidai amma malamai sukan cewa al-mu'jiza domin nuni akan cewa abin ya gagar kowa da kowa babu wanda zai iya zuwa da wannan abin sai wanda yake annabi na Allah to tunda ya gagar kowa to sai a ce masa al-mu'jiza duk yake asal shine a ce al-aya to da haka abi huraira sahabi ne wanda yake mafi daraja eh, an samu hadisai eh, ta hanyar su guda wato ainihin dubu biyar da dari uku da dubu biyar da ɗari uku da saba'in da uku ba wai iyaka hadisansa ba ke a gwargwadon ne waɗanda aka samu a littafin musnad zaki bin masarci wanda shine littafi mafi girma daga cikin littattafai na hadisi inda akwai littafin a yanzu to da babu wani littafi wanda yake mafi girma na hadisi kamar sa to a gwargwadon abin da shi baki ibn masalat ya kawo a musnad abi huraira cikin musnad nasa to shine hadisi dubu biyar da wato ainihin ɗari kamar yadda ibn hazamin zahiri ya ainihin kawo cikin jami'ar sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka shi musnad baki ba shi dan wannan cewa babin da yake bayani akan cewa limamanmu sun san lokacin da za su mutu kuma ba za su mutu ba sai da za a kansu abin nufi sai an nemi cewa kun yadda a karɓar ku sun ce sun yadda to shi ke sai a karɓa to kaga wannan za a gane cewa sun ma ba limaman su matsayin da ba su bai wa annabawan Allah domin kuma haka yake limaman su sun fi annabawan Allah domin haka al-majlisi ya kulla babu cikin biharul anwar yake cewa babin da yake bayani kan cewa limaman shi'a sun fi annabawa shi yasa kama su kama magana daga annabi Muhammad kai tsaye sun kama dubin magana daga Abu Abdullah ko daga Abu Da da wasu na ganin waɗannan masu sun ma fi annabawa ne haka al shi ma faɗa cikin al hukumar islamiyya yake cewa inna min darurati madhhabina anna li a'immatina maqama la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal yana daga abin da yake dole a matafiyar ta shi'a dole ne tilas kowanne mu ya kudurta kuma ya tafi akan abin da ya kuturce cewa limaman goma sha biyu suna da wani matsayi na musamman wanda manzo na Allah abin nufi annabi Muhammad da mala'ikan da yake kusa da Allah shine mala'ika Jibril alayhi salam bai ma samu wannan matsayi ba limaman su shine tunda kana Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu zuwa kan shi Muhammad bin Hassan al-Askari wanda suke cewa shine al-Mahdi to ya ɓuya a cikin wani dutse saboda ka sai barna ta wuce a ban ƙasa sannan zai ta shi ta za ga shi'a ba sa son gyara kullum sai ƙoƙarin auren mutuwa sai ƙoƙarin fasadi sai ƙoƙarin barna saboda aƙidar su yin wannan barna shi zai baya zuwa ga gaggawar fitowar almahas shi ta za ga a tsarin su ba sa gina masallaci in har gani sun gina to sun gina da kawai min babu taqiyya don wata manufa amma ba wai dan ya cancanta a gida to ita za ga suna ta halatta ayyuka na haramun ayyukan barna ayyukan ta'addanci domin wai wannan shi zai bayu al'asari ya gaggau wanda nuna cewa al-mahdi manzo Allah ya bayyana cewa ne akwai mahdi wanda hadisi sun nuna haka hadisin Abdullah bin Mas'ud Ali bin Abi Talib Ummu Salama Hindu bint Abi Umayya da wasu da cikin sahabbai sun rawaito hadisi akan al-mahdi cikin littafin al-Musnad sunani da Abi Dawud sunani ibn Majah da dama daga cikin littattafai na hadisi sun rawaito wannan hadisi wanda kuma hadisi ne tabbatacce saɓanin masu ainihin inkarin hadisin eh, hadisin ya tabbata saɓanin irin su ibn khaldun a kitabin muqaddima nasa da wasu daga cikin malamai sun musa hadisin amma tabbatacce zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan ma'anin da manzo Allah yake bayani ya ce sunansa da dai yake da sunana kuma sunan mahaifinsa da yake da sunan mahaifinsa kaga muhammad bin abdullah su kuma nasu muhammad bin hassan al-askari kaga ya sha bamban da na da nasu to amma kuma al-kaisaniya a shi'atul kaisaniya su kuma suka ce a shi'atul imamiyya gangan kuke yi ba gaskiya ba ne ai muhammad bin hassan ba ma shi bane mahadi ne mahadi ne muhammad bin ali bin abi talib wanda ne muhammad ibn hanafiya ai wanda ne mahadi to dama haka tsari wa innal ladhi ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id daga zarar an saba wa gaskiya to kuma za a shiga cikin ruɗa kowa sai ya kawo ra'ayinsa maimakon da gaskiya ce za a ce ku yi kaza ku bar kaza wannan gaskiyar ce alqur'ani da kuma abin da ya tabbata na hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to sai aka yi watsi da su sai zama da kuma an koma dandali fagen ra'ayi to ra'ayin kuma mafutal kowa da irin ra'ayinsa to raka su al-imamiyya suka Muhammad bin Hassan al-Askari الكيسانية وكذلك آه محمد بن حنفية هرما قصير عز ودى عز في يارين يتجي يقول تأتي زنج ناشي زوا كريسا يكي فتا تكن ديوان صح سوى ألا إن في إمة من قريش ولاة الحج أربعة سواب فصيبة سبت إيمان وبر وسبت غيبته كربلاء وسبت لا يذوق الموت حتى تعود الخيل يكدمها اللواء نراه مخيما بجبال رضوى مقيما عنده عسل وماء بالنبي nufi guda uku alhassan da al-hussein sai ko muhammad ibn hanafiya yake shi alhassan mutumin kirki ne daga tacce shi kuma al-hussein an kashe shi game da wannan bakin ciki na jarrabawa wanda da karbala ita sai dai jikan ku shi yana wani dutse da ake kira dutsen rabawa zama ga zuma ga ruwan sha wanda in lokacin fitowa sai sai ya fito wanda shine mahallin shine ala inna al-a'immata min quraish wulatul haqqi arba'atun sawa fasibqun سبق إيمان وبر وسبق غيبته كربلاء وسبق لا يذوق الموت حتى تعود الخيل يقدمها اللواء نراه مخيما بجبال رضوى مقيما عنده عسل وماء وانا شيا بايو سكي سوكا ابو هريره رضي الله عنه ابو هريره سوكا ابو هريره إنها هر مسلمتك واي كري تنا فوقان فوق ما ابو هريره وانا كما زي بايتوا جنبه وروسا دكا ابو idan haka abu zurna ya ce duk wanda yake sukan ɗaya daga cikin sahabbai na annabi muhammad islam wannan zindiki domin sahabbai su suka nakalto alqur'ani sannan kuma su suka yi mai su suka rawaito sunna din ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi za mu ga alqur'ani bisa ƙira'o'insa guda goma متواترين تبتت سوى عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يهلك تهكرت القرآن لسوء أتكين صلى كوة صلى قراءة عبد الله بن كثير قراءة الإمام نافع قراءة عبد الله بن عامر الشامي قراءة أبو عمرو البصري قراءة عاصم بن بهدلة قراءة حمزة لكم قراءة الكسائي wannan guda bakwai su ne wanda ashatubi ya kawo cikin ashatubi da ko wanda kuma da rawunsa mutum wa sawfa tarahu wahidan ba'da wahidin ma asnani min ashabihi mutamassila ibn jazari kuma cikin ad-durra ya kama kwaya uku qira'ar abu ja'far ya'qub al-hadrami kuma khalaf al-ashir in ka hada ka ka samu kira'o'i guda goma mutawatirai zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to waɗannan kira'o'in guda goma gaba ɗayan su makomansu zuwa ga sahabbai goma wanda su suka jiyo su daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su ne عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذا أكو تكمل الخلفاء الراشدين عبد الله بن مسعود زيد بن ثابت بن سمراء أبو الدرداء bin بن na goma abu هريرة wadda wannan ruwaya ta da yake ta walsh da kalu abi hore da shi ya rauta maka wannan ruwaya daga ainihin ah, annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai da ikun sahabbai kuma da suka tarayya ce to kaga duk mai sukan sahabbai ka kai tsaye mai qur'ani yake su to in ka dawo bangaren sunna kuma mafiya yawan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana gudana kan waɗannan sahabbai guda bakwai dullu sunna فيدور على هؤلاء الصحابة السبعة وإن ننصح بلادكم أبي هريرة جابر بن عبد الله أنس بن مالك سعد آه، بن مالك شين أبو سعيد الخدري عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عائشة ثم في هذه السنه yana gudana kan waɗannan sahabbai ɗin guda bakwai jagoran cikin su kuma shine abin to da haka wannan sai ya ba suke sukan sun san in sun rusa shi to sun rusa wato ainihin eh, sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa kamar yadda rusa shi kuma rusa alqur'ani domin dai ƙur'ani da sunna kowanne in ka ɗauki ƙur'ani da kowace ruwaya ka karanta za a cewa ya koya ƙarshe ka ce mai malaminka shi ko malaminka gawa ga malaminsa ga malamin malaminsa har a je kan tabi'i har a je kan sahabin da yi wannan ruwar har a je kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to da haka taba sahabbai taba alqur'ani kuma taba sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan kokarin suka na ainihin al Abu Hurairah wanda su kansa kuma ba farau bane tun a lokacin da yake raye kamar yadda imam Ibn ya kawo hadisi cikin sunani Ibn a kitabut tahara asalin hadisin yana cikin sahih bukhari da sahih muslim ta hanyar abi radiyin zuwa ga shi abi huraira radiyallahu yace ya ku mutanen iraq kuna rai cewa ina yin ƙarya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi a ashe kaga magana ce tsohuwa ke mutanen iraqin ne na yanzu ne su din ne dai yace kuna rai cewa ina yin ƙarya ga annabi muhammad sallallahu yace na ji manzon Allah ya ce idan kare ya sha ruwa a mazubin ruwan tsayo da ya wanke mazubin ruwan asuba bakwai sai ka wannan hadisi to da haka rusa abi huraira rusa addini to sukan cewa to ai ya aka to abi huraira fi yawan fi sahabbai yawan hadisi wato shi a ƙarshe ƙarshe ma ya zo shekara ta bakwai shekarar da aka yi khaibar ya gamu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kwata-kwata ya zama da manzo Allah tsawon shekaru hudu wanda wannan shine zance ingantacce kamar yadda zahabi ya faɗa cikin siyaru a alamin nubala yayin tarjamar sa to ya aka yi kuma yafi eh, eh, sahabbai yawan hadisi ga abubakar da umar radiyallahu anhuma wanda ya tabbata cikin bukhari da muslim manzala ke cewa na zo ni na abubakar da umar na shiga ni na abubakar da umar na fita ni na abubakar da umar wanda yana nuni akan ne tarayyar su to amma ya aka yi eh, hadisan su ba su kai na abi hurairah wanda hadisan abubakarin kwata-kwata ta dauki eh, al-musnad za ga hadisai 81 ma al-mukarrarat tare ma da wanda ya maimaita shi al-imam ahmad bin hanbal in ka dauki musnad na abi bakar ne marwazi wanda ya shafi a musnad abi huraira za ga kwata kwata hadisan ba ba su da 150 ba to amma ya aka yi aka samu wannan suka ce kuma ga shi shi da kansa abi huraira ya ce kamar yadda yake cikin sahihin bukhari cewa babu wani ɗaya cikin sahabbai wanda ya fi yawan hadisi in banda abdullahi bin Abdul as domin shi yana rubutu ni ba na rubuta suka ce ya to aka samu wani. to kaga suka ka wannan shubuhohin da sauransu to abin da ya bayi zuwa ga haka abubuwa ne kamar haka abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi addu'a ta samun ilimi ilimin da ba za a manta shi ba ga shi Abi kamar yadda hadisi ya tabbata cikin asnanul kubra ta Imam Nasa'i da al-Mustadrak na Abu Abdullah Hakim an-Nisaburi wanda hadisi ne ce. Abi Hurairah yana tare da wasu cikin sahabbai a masallaci ridwanullahi alaihi saboda haka suna yin addu'o'i har manzon Allah ya zo ya riske su suka yi addu'a manzon Allah ya cika musu wannan addu'ar tasu da Allah ya amsa addu'ar su sannan sai manzo Allah ya ya ce to yace to kai ba abu huraira me kake bukata yace ni ina bukata Allah ya bani ilimin da ba za a manta shi ba don haka sai manzo Allah yayi masa addu'a to sauran sahabbai guda biyu kuma sun ce ya rasu mu ma amana wannan abu sai abu huraira ya riga shi kuma ya tabbata har yanzu cikin eh, sahihi bukhari a wurare daban-daban ban za ta dabi wurin shin fada mayafinsa ya shin fada mayafinsa za Allah ya masa addu'a kuma ce ya dauki mayafin ya rufe jikinsa da shi ya dauki mayafin ya rufe jikinsa da shi daga nan ya ce ban kara manta komai ba a sakamakon addu'a da wato ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan abu na gaba Lazimta ya lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a kodi yaushe wanda lokacin da wasu sabai kuma sun bata wajen harkokin su shi da kansa Umar an Khattab radiyallahu anhu kamar yadda ya tabbata cikin sahih Bukhari yake suka yi at-tanawu tsakaninsa da makocinsa yau ya tafi kasuwa makocin ya je ya jiyo hadisi gobe shi ne ya jiyo hadisi makocin ya ne ya tafi kasuwa ashe ka ga da manzana yake cewa da saltu ana wa Abubakar Umar eh ataitu ana wa Abubakar Umar kharajtu ana wa Abubakar Umar ashe ba kore shi sabani shi abin hura kore suna da suna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abin da ya bayu na gaba wanda ya bayu zuwa ga yawaituwar hadisan abi huraira akan hadisan shi abdullah bin abdul as saboda shi abin wuri da ya zama zaman karantarwa ɗalibai daga wurare sun zo sun karɓi sa wani ɗalibai kuma sun suke yada ilimin mutum da imamu bukhari ya kawo cikin attarihul kabir ya ce kwatankwacin mutum 800 tsakanin sahabi da sabi wanda suka yi ruwaya daga abi wanda alhakim cikin al a kitabu ma'arifatu sahaba sai da ya kawo sahabi ashirin da takwas wanda sun yi ruwaya daga shi a hurairah Allah ya kara masu ita to wannan ya bayu zuwa ga ilimin sa yaya to shi kuma Abdullahi bin abdul ya shigantu da bota tunda mun riga mun san kissarsa tana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da Al-Musnad game da game da sallah game da azumi game da al alqur'ani karshe ce a shi ya fi damar haka kai wannan ne yana maka shi ya shagaltu bangaren abin da ya shafi ibada sama da wato ainihin karantarwa sannan kuma an san shi da karɓar waya daga bani isra'il abin nufi ahalin kitab al-yahud wa nasara saboda wannan zamila din ne wata abin nan lamfu na littattafan ahal kitab to wani shi ya bayu da yawa daga cikin sahabbai ta da yake kyamar karɓar ruwa ta hanyar sa saboda gudun kare zanto sun ɗauka hadisi ne kuma manzara zanto mai ruwaya ce mai isra'iliya saɓani kuma shi abu huraira radiyallahu anhu sannan kuma waɗannan hadisai na abi hurairah guda dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ba wai dukkanin su ne suka tabbata a matsayin hadisai ai zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba su tabbata ba kuma ba dukkanin su ne tabbatattun suke matsayin mai magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi a wasu maganganu ne shi abi Hurairah da ayyukansu maganganu ne da ayyukansa sai aka hada aka gwama su wuri sai suka sami dubu biyar da dari uku da saba'in da hudu sannan waɗanda suka inganta a matsayin hadisai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkanin sahabbai kuma sun yi tarayya da rawaito waɗannan hadisan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi tarayya ce waɗanda suka tabbata sun yi tarayya ce to ashe kaga babu wani abu ne in ka samu na hadisin abi hurairah ya za zaka samu abu sa'idin ya rawaito ko anas bin malik ko abdullah bin abbas ko ali bin abi talib ko abubakar bin siddiq ko muawiya bin abi sufyan ko shi abdullah bin amr al al ko ne wani cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to kaga ne abin tuwa babu abin domin ana maganar abin da ya tabbata ba wai wanda bai tabbata ba akwai maganar a ah, abu zo a tarrazi ubaidullah bin abu karim da yake gaya wa abdullah bin ahmad bin hanbal cewa mahaifinka ya haddace hadisi miliyan ɗaya a nan ba wai ana nufin hadisai na manzo Allah miliyan ɗaya ba a ana nufin dukkan wata magana ta ilimi magana tabi'i ce waka ce ta kaza wane ne wane ne dukkan wani abu wanda yake ilimi ne to wannan shi yake amma ba wai hadisa manzo Allah shi yasa zahabi cikin siyaru alamin nubala yayin da yake tarjama shi al-imam Ahmad bin Hanbal da ya kawo wannan magana ta Abu Zu'at ar-Razi sai yake cewa ba wai hadisan manzo Allah yake shi ba domin hadisan manzo Allah ai ba su kai wannan adadin ba kwata-kwata hadisai zuwa ga manzo Allah tabbatattu imma da isnani sahihi ko da isnani hasani ko wani abin da yake mai kama da haka ba su wuce kwaya dubu ashirin da ɗin kai ba waɗanda suke tabbatattu alal qawaidil istilahiyya to amma miliyan ɗaya da yake nufin kowace magana mai fa'ida ta ilimi to baban kai haddace ta wanda in ka tattara gaba daya da manganin sahabbai da tabi'ai da asbabu tabi'in da waƙoƙi da sauransu kamar yadda zahabi din ya faɗa cikin sura alamin nubara to wannan za su baka miliyan ɗaya ina ba da muna gani don haka eh, abi huraira sahabi ne wanda yake mai daraja sannan kuma ya yi aure kuma ya haihu to shi ne ya rawaito mana wannan hadisi yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce man adraka rak'atan min as-subh dukkan wanda ya riski raka'a daya daga sallar asuba قبل أن تطلع الشمس كافرانا تفتو فقد أدرك الصبح وهكذا يا رزقي صلى الله ومن أدرك ركعة من العصر دك من يرزقي ركعة من العصر لك صلى العصر قبل أن تغرب الشمس كافرانا تفادي فقد أدرك العصر to hakika wannan ya riki sallar da asu wannan hadisi ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma hadisi ne wanda yake ya zo ta hanyoyi da yawa ta hanyar shi al-Imam Malik Anas da kuma ta hanyar wasu daban daga cikin wato ainihin malamai na hadisi eh, don haka imam malik bai kaɗaita da ruwaya shi wannan hadisi din ba wato wasu da dama daga cikin malaman hadisi sai ruwaito shi eh, al-imam ah, ahmad bin hanbal ya fidda shi cikin littafin sana musnad haka al-imam al abdullah bin zubair فيما يقدمه في كتاب سنا وتؤنشن آه، المسند حكى الإمام الدارمي فيما يقدمه في سنن الدارمي حكى الإمام البخاري يقدمه في سيد البخاري حكى الإمام مسلم في سيد مسلم حكى الإمام أبو داود آه، حكى الترمذي حكى الإمام النصائي حكى الإمام ابن ماجه آه، حكى الإمام ابن خزيمة حكى الإمام ابن حبان حكى أبو يعلى في المسند ناصر هكا أبو الأباس السراج تكن مصطى الناس هكا ابن الجاروت تكن المنتقى هكا الطحاوي تكن شره معالي الآثار هكا البيهكي تكن أسنان الكبرى أسنان السجير لكم معرفة السنن والآثار تهيوي ليوا زوى بشي صحابي أبي هريرة الله يكرم السجير sannan kuma wannan hadisi yana shawahid daga ciki yana da shahid na hadisin Aisha Allah ya kara mata wanda ya zo cikin littafin al-musnad da sahih muslim da sunan nasa'i da sunan ibn majah da al-muntaka na ibn jarud da kuma ainihin musnad na abul abbas as-sarraj da kuma ainihin sharhu ma'ani athar na Abu Ja'far al-Tahawi al-Imam Malik bin Anas ya kawo wannan hadisi domin ya nuna maka cewa waɗancan salloyi da aka yi bayaninsu a baya lokacinsu bai fita sai idan wato alishi rana ta faɗi sallar asuba lokacin ta bai fita sai in rana ta fito haka sallar la'asar lokacin ta bai fita sai in rana ta faɗi sai in rana ta faɗi don kuma ya nuna maka cewa inda za ka riski wani bangare na sallar la'asar kafin rana ta faɗi to ka riski sallar la'asar a lokacin lokacinka, inda za ka riski sallar asuba kafin rana ta fito ka riski a ɗaya to ka riski sallar asuba kan lokacin sai dai kawai ya zanto ka rasa mai alwakatul muhtar lokacin da yake shine zaɓaɓɓe shine farkon lokaci da sallah kamar yadda bayani ya gabata to ya kawo wannan hadisin domin ya ainihin kafa maka hujja a kan haka don haka ya da manzo Allah ce man azraka raka'atan dukkan wanda ya yi raka'a daya min as-subhi daga sallar asuba qabla an tatalu ash-shamsu kafin rana ta fito faqad adraka as-subha to hakika ya riski sallar wato anishin asuba anan za mu ga eh, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai amfani da al-idrak wanda al shi ne riskar abu ta kowane bangare daga adaraka yudriku idrakan shi ne riske abu ta kowane bangare mutanen annabi Musa alaihi salam suna cewa na tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun قال كلا إن معي كوكتي إن معي في قراءة أخرى ربي سيهدين kaga mu ababen riska ne ma'ana za a ci mana da kowane bangare batun fir'auna wa jawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu bagha baghyan wa 'adwa hatta idha adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال حتى إذا آمنته لرب وأنا كاغا يأتي متى كي تكون بانجي تين إذن تياني كتبه هو وجيسا الله يقول يور wannan jahalattu ta شيء الله سبحانه وتعالى. يتي لا تدرك الأبصار wa huwa yughrikul absara wa huwa al-latiful khabir gannai ba sa iya riskar Allah ma'ana ta kowane bangare eh amma shi Allah shi yake riskar ka eh amma za su iya ganin Allah mu'minai za su iya ganin Allah amma su ga Allah ta kowace fuska to wannan shine bai yiwa wannan shine ma'anar al-idrak shine la tudrikuhul absar to anan sai manzo Allah ya amfani da lafazin al-idrak domin ya nuna maka cewa riskar wani bangare na ita wannan sallar ta la'asar da ta asuba ko da ragowar bangarorin sallolin matsalan sallar asuba ta riski raka a daya kafin ka tafi ka'a ta biyu sai rana ta fito eh, sallar la'asar ka raka a daya kafin ka yi ragowar rakowi uku sai rana ta yi mai tafadi to matsayin kamar kari riske su ne gaba daya kafin fitowar rana in sallar asuba ce kafin faɗuwar rana in sallar la'asar ce riskar wannan bangaren to kamar riskar duka ne to wannan shine abin da ya bayu al-Imam Malik bin Anas ya kawo maka shi wannan hadisi shine man adraka rak'atan min as-subh qabla an tadlu ash-shams faqad adraka as-subh to wannan shine abin da shi al-Imam Malik ya tafi akai da kuma al-Imam Shafi'i da kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal amma al-Imam uh, Abu Hanifa النعمان بن Sabit رحمه الله kuma shine abin da alhanafiya suke kai wanda ya riski raka'a ɗaya a sallar asuba kafin ya tafi biyu sai rana ta fito to sallar ta ce ma'ana sai ya sake wanda ya riske raka'a daya a sallah ta ainihin la'asar kafin ya kara in guda uku sai rana ta faɗi to sallarsa ta ɓaci sai ya sace. to imam malik ya ka maka wannan hadisi domin rusa wancan abin da wasu ainihin al'ahanaf suka ainihin tafi a kai waɗannan hadisai kuma sai suka yi musu tawi kamar yadda abu ja'far al-tahawi ya ambata cikin sharhu al athar nasa cewa waɗannan hadisai suna bayani ne game da wanda yake mahaukaci da mace mai al'ada da yaro wanda ke balaga ba mutum ne mahaukaci to sai zamana hankalinsa ya dawo masa da dai lokacin zai iya samun raka'a ɗaya a salar da asar kafin ranar da faɗi to wani shi ake nufi sai ya gaggauta ya sallata haka mai al'ada to wannan yana mun cewa lokaci yayi sai mu dakata satin gaba sai mu tsora wa bihadal qadri kifaya والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته littafin Allah na biyu littafin Allah na farko Qur'ani ke na biyu kuma sai yi bukari don haka ya kamata a bashi kulawa ta bangaren yi masa shari'a don haka sai da mana sahih al-Bukhari sahih Muslim abin da suka rawaito ya fi inganci akan dukkan abin da yake wurin su rawaito kamar yadda asu yake fara cikin alfiyar سوى مروي زين في البخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثاني ثم ما كان على شرط فتم غيرهما باتن يأتي وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم باب الرسالة والنجمة بإنجانتي بعد القرآن بيان القرآن فمن القرآن قراءة عبد الله بن كثير المكي شياكي كرم سوا باب التهدي ما في إنجن باين القرآن كما صحيح البخاري كما صحيح مسلم توسوني كان gaba حديث da bukari da muslim suka rawaito to shi sai wanda kuma bukari ya rawaito sai wanda muslim ya rawaito sai wanda yake kan sharadin bukhari da muslim sai wanda yake kan sharadin bukhari sai wanda yake kan sharadin muslim sai wanda yake kan sharadin wani su gama maratu guda nawa guda bakwai ne marwiyu zai wal bukhari a zuwa kashin baiti to sahihi bukhari kuma sahihi muslim su suna cikin aljawami shi yasa sahihi bukhari ga aljami'ul musnadu sahihul مختصر من أمور رسول الله صلى وسنن وأيام wannan shine asalin sunansa sai muslim kuma kaga al-jami'ul musnad as-sahih to da kace al-jami'u shine littafin da ya kunshi hadisai na ahkam da kuma hadisan da suke wajen ahkam kamar abin kuma shi labaruka ko fitinoni ko abin da ya shafi kaza abin da ba shi da alaka da hukunci sallah azumi aikin da sauransu to kaga idan ka dauki ah, sahih bukhari za ga akwai kitabul fitan eh littafin da yake bayani akan fitintunu za ga akwai kitabul ilm da kitabul iman da kitabu bada'il wahyi da kitabul qaf mun gani da da sauransu ga kitabu tauhid wannan shine kitab na ƙarshe to wannan kaga bangaren abin da ya shafi wato ainihin aljawami ke to haka shi ma ka dauki sahih muslim za ga kitabul iman wanda da shi ya bude ma za ga kuma ga kitabul tafsir wanda shi ma sahih bukhari kaga akwai kitabul tafsir za ka ga kitabul fitar to waɗannan eh, littafin da suke aljawami su suke kula da wannan zana ga su ake ce musu aljawami a ce aljami'u sahih na imam bukhari aljami'u sahih na imam muslim to sai kuma as-sunan sunan as-sunan al-arba'a abu dawud tirmidhi an-nasa'i ibn majah to su kuma a sunan suna ba da ƙarfi ne kan abin da ya shafi hukunce hukunce hukunce hukunce shi yasa idan ka ɗauki sahihul bukari sai ya game shi ya bude maka da kitabu bada ilmai wahayi eh, in ka ɗauki sahihi musu zaga ya bude maka da mai kitabul iman kaga wannan ai ba ba ba abin da ya shafa akan ba to amma su a suna in ka dauki eh, sunan a bidawo za ga da kitabul tahara ya bude ba ko kuma a ce masu sunan tirmidhi to wannan shi ya bari waɗannan su ne kutubu sita duk da yake wasu daga cikin malamai suna sa almuwatsa a matsayin shi ne na cikon na shida kamar ibn asir in ka duba jami'u usul nasa ibn asir wannan kenan almajad ibn asir din uku ne wa da kani da kuma kanin su akwai izuddin ibnul asir shine mai littafin usul gaba fi ma'arifati sahaba da kuma alkami fi tarikh akwai diyauddin ibnul asir shine karamin su shine mai littafin al-masalul salih al-masalul salih sannan kuma akwai majaduddin ibnul asir shine mai an-nihaya fi garibul hadith wal asar da kuma jami'u wanda shi ne babba to shi kaga sai kawo motsa a matsayin ne ciko na shida to ana samu wasu kuma su sa sunan darimi a matsayin ne shine ciko na shida su ajiye Ibn maja saboda sunan darimi bai kai Ibn maja kan yawa ba amma dai a ah, hadisan sun fi kyau sama da hadisan shi ibn maja duk da yake maja kan akwai hadisai masu kyau a ciki to amma dai na mai sun fi kyau sama da shi na ibn majah da bangaren kura da tacewa da sauransu to wannan su ne a alkutubu sitta mun gani to su kuma almasani da su ne littafan da suka zanto an gina su akan tsarin jerin gwanin sahabbai dukkan littafin da aka gina shi akan jerin gwanin sahabbai shi a kira da musnad in an kawo sahabi to sai ya kawo adadin hadisan da ya samu na wannan sahabi ta hadisan wannan sune al-musnad musnad abi dawud al-tayalisi musnad humaydi musnad abi ya'la musnad al-sarraj musnad al-imam ahmad bin hanbal musnad al-shashi الهيثم بن كليب الشاشي da sauransu to kaga su wannan suna kula bisa musnad al bazza musnad abd ibn humayd duk kaga wannan su suna kula ne bisa ne jerin gwanu na sahabbai duk littafin da yake an tsara bin tsarin jerin gwanun sahabbai ko wani sahabi za a kawo sa a karan kansa shi kadai to wannan shine mai musnad eh musannaf kuma eh, kamar na abubakar ibn abi shayba musannaf na Razzaq to wannan littafin da ya kunshi tattara asar na sahabbai da tabi'ai duk da yake zai iya rawaito hadisi marfu zuwa ga manzon amma ba shi bane mafi yawa to na shi ake kira da musannaf kamar musannaf na ibn abi shayba kamar musannaf na shi abdurrazzaq bin hammam as-sanani mun gane ba eh, kamar sunan na sa'id bin mansur to idan ka ce kuma al-ma'ajim shine dukkan littafin da ya tafi a tsarin kawo hadisai bisa tartibin jerin gwanan kurukul jami'a. ya fara da alif sai ya kawo hadisin malaminsa wanda sunan sai fara da alif kamar ishaq sai ya fara kawo hadisansa sannan sai tafi babu, sai ya kawo mun gane ba imma ta bangaren suna ko ta bangaren hadisin kansa to wannan shine وتؤنشم معجم كما المعادن الثلاثة المؤدم الكبير أبو القاسم الطبراني آه، المؤدم الأوسط المؤدم الصغير كسورس آه، آه، الموطاكما شين لتان وندك يارن جاهد وقا فتد فيك هنا حديث سيكاو حديث سنقوم سيكاو آراء نما لديكن حديث كورا أو حديث wani su al-muwatta'at kamar al-muwatta na imam malik da anas amma dai asalin shi al-muwatta imam malik ya sa masa al-muwatta ko da malamai sun haɗu a kan lalle littafin ba da eh, sun ba shi shaida akan kan haka to mai sai ba ya san zaman da al-muwatta wanda suka biyo kuma daga gaba sai zamanin zai shi ibn abi da su ma suka yi littafin da sa masa al-muwatta amma nasu kuma sai ya bace shi kuma nashi yana mun gane ba to wannan shine a takaice al-musdarak kuma shi littafin da ya tafi kan tsari na kawo wasu hadisai wanda a tsarin wani mai littafi kaza ya kamata a ce ya kawo waɗannan hadisan saboda sun cika sharaɗin da ya sa zai kawo to kuma sai zan to bai kawo su ba wani su ne al-musdarak kamar na shi Abu Abdullah al-Hakim al-Sabu duk da yake akwai kurakure a ciki akwai istirakat da yawa kuma kuskure ya kawo hadisi yake kuma ala sharhi Bukhari kuma sai zanto Bukhari ya rawaito hadisi ko ala sharhi Muslim Muslim kuma ya rawaito shi ko kuma ya zanto Bukhari bai rawaito shi Muslim bai rawaito ba amma kuma ba bisa sharhi su ba to a kowane kurakure din ce to wannan da ne a takeice eh, wallahu a'lam na'am قريبته انا بقى